Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata, masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Lahadi, goma sha bakwai ga watan Disamban shekara ta dubu da ashirin da uku. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da yarda ya amince sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. ba mu gajiya da kai kukanmu ga mahalicin kowa da komi, ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya karya ce, ya sa mu nisance ta. Shirin namu na yau mun yi masa taken in ba ka iya kamun ɓarawo ba, to sai ɓarawo ya kama ka. Dalilin wannan magana shi ne bayyanar wasu rubuce-rubuce da wata jarida Tau wallafa tun a ranar goma sha uku ga watan Oktoban da ya gabata. Suka yi zagaye a saman kahohin sha da zumunta na zamani rezo sosiyo. Sannan wata ɗaya da rabi bayan kwaruwar wannan al'amari, sai gashi kwatsam gidan radiyo da talabijin na ƙasa wanda ake kira da suna RTN ba zato ba tsammani ya wallafa wannan labari tuwo na maina. Abin da ake nufi cikin wannan farfagandi ko shaci haɗi ko neman goga kashin kaji domin a ɓata sunan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum. To abin da ba a sani ba a sani. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ba baƙo ba ne sananne ne a game da al'amarin siyasar wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar sama da shekara talatin da suka gabata. Saboda haka, kakin mu shiga dukkan wani bayani muna ƙalubalanta CNSP da su da 'yan kanzaginsu, da 'yan kurkutunsu, masu buga musu kalangu, 'yan abiyar rima a sha kiɗa, don Allah don annabi, wanda ke da wata hujja ko wani dalili na cewa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum yana cikin wani al'amari da ya kama da handama da babakere. don Allah mun kalubalance shi a yi ƙoƙari a koma dai cikin wannan kafa ku je can ku wallafa ku kawo hujjoji da dalilai in har kuna son ku ɓata sunan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum wannan mugun wasa da waɗannan sojoji suka sa kansu to shine muke ce ma in baka iya kamun ɓarawo ba to sai ɓarawo ya kama ka shin menene yasa shekaru biyu kaɗai ne na jagorancin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ake nema a ɓata suna, wai kuma bisa al'amarin man fetur wanda wai har ana nuna cewa 'yan uwa da aminnan arziki yanne da kanne da sarakun ne da taigazin nan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum da kuma wasu daga cikin masu ruwa masa baya su kaɗai ne suka moru da arzikin man fetur na ƙasarmu. mu alhali kowa ya sani cncp wabco soraz kamfuna ne masu zaman kansu a bukkanan kulɗa jamhuriyar su ke ba da kwangila ga wanda suka so lokacin da suka so matsawar ya cika ƙa'idodi da kuma sharaɗin nasu ai shinuwa suna nan da ransu ba su mutu ba soras tana nan da ranta cncp suna nan wabko suna nan wanda suke rike da al'amarin yin bututun mai fafalain a sa su gaba ashe a mace su su huddo shaida su huddo hujjoji su huddo bayanai a wallafa su ga RTN a nuna lalle tabbas gashi mutanen da aka zana sunayensu an ba su kwangila kuma lokacin da aka ba su kwangila waye ba su kwangila sun zartar da kwangila ko kuma su zartar da kwangila ba shin mi dokar ƙasa ta ce haramun ne in kana dan uwan wani kowa ce a baka kwangila cikin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar wanga shine ake ce ma zakara ya tono wukan yankan shi a bi mu sanna a hankali dalla dalla za mu tanka ta feri abinda ake ce ma ta da ta wankin ɗan kano bakin gulbi in dai son ake a yi bayani a san suwa suka ci arzikin ƙasa suwa suka yi handama suwa suka yi babakere to a ci gaba da kasancewa cikin shirin mu duba mu gani za a sha labari abin da ke bama da mamaki game da kuɗin da muka gani an jimilta an wallafa ana cewa miliyar ɗari uku aka bada na dalar amurka alhali shi wanga aiki ashe a bincika wanda ake cewa kan wani filin jirgi a can kulele kan wani fafalan kan masa kan sure game da arzikin man fetur aiki ne wanda a jimilce zai ci miliyar dubu biyu da ɗari hudu. To ku masu tone-tone, ku masu balkane-balkane, ina miliyar dubu biyu da ɗari suka shiga suwa aka ba su. E nan kun ce an ba ‘yan uwan Muhammad Bazum kwangila ta wajen miliyar ɗari uku. to su miliyar dubu biyu da ɗari suna ina su kuma yan uwa aka ba su ita ma jaridar da ta wallafa ga abu ba kumiya ba tsoron Allah babu hujja babu bayani ai akwai abin da ake ce ma kwangila gashi an rubuta an bon AD farm kamfani kaza na wana kaza an ba shi kwangila rana kaza ya aikata ko bai aikata ba dan mi ba a hiddo shi in bori gaskiya ne a bara sama a faɗo akwai wani nau'i na kwangila da ake kira PPP ka yi aiki ba a baka ko dala in gwamnati ta diba ta ga aiki ya yi akwai adadin shekarun da sai an kai su sa'annan a biya ka to ɗaya daga cikin kamfanin da ake zargin cewa a'a yana daga cikin 'yan uwa ko dangin shugaban ƙasa Muhammad Bazum cikin wannan al'amari shine aka ba aikin yin hanya in da tawa an ba shi aikin yin mararraba kaucin ta tabaradan an ba shi aiki yin hanyar tabalak a balak an ba shi aikin yin hanyar tawa tabalak mai ruwa akwai hanyar mararraba ingal agadas an ƙare shin an yi aiki ko ba a yi ba to wannan kwangila da aka ba wannan kamfani mbc kuma kamfani mallakar ɗan nijar ne saɓanin abin da ake kira ɗan wata ƙasa ƙasar waje musamman ma dala nawa aka bashi an zuba mai kuɗi ko kuma a'a yana nan yana zaman jara sa'an nan kuma wata shekara aka bayar da wannan kwangila wa ya ba da wagga kwangila shin lokacin da aka ba da kwangila muhammad bazum yana saman kujerar mulki ko kuma a'a kaka al'amarin yake in aka koma zancen aikin pipeline ko kuma hilin jirgi kulele yoshe aka yi bikin ajin tubalin farko mun san a shekarar dubu biyu da goma sha tara Ba bazum ya bada kwangila ko kuma kaka aka yi abin don Allah in kun isa in dai da gaske abin da kuke yi don ci gaban ƙasar Nijar ne don Allah ku hiddo mana a fara MDN wanda mun daɗe muna kwaɗi muna ƙara ba ku ma san ana wannan zance afar MDN wanga dai al'amari na ofishin ministan tsaron ƙasa a hiddo shi kuma insha Allah sai talaka Nijar sun san su wane ne mayya mayya gasam gasam barayi waɗanda suka cuci wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar kai mu shekara talatin muka baku ku koma shekara talatin baya tun daga ranar da Bazum ya shiga siyasa har zawawan wanga lokaci dan Allah in kuna da wani asirin Bazum na inda ya handama da babakere dan Allah in kuka ruha ma Bazum asiri ga Allah ruha naku dan haka mu hankalin mu kwance lahiyan mu lahi mu dai mun sani bazum ya zo da kyakkyawan niyya shin wai shekaru biyu ne kaɗai muka yi muna jagorancin ƙasar ga a koma baya kai cikin ba a yi komi ba ku koma a yi balkane a yi tankata na shekara goma sha biyu E, daga cikinmu waɗanda an miyagu mun yarda a miƙa su hannun doka shin ba bazum ba ne ya kame mutanenmu da yawan su ya kai wajen mutum hamsin waɗanda an san su mayyaga mayyaga su muga sun 'yan jam'iyyar mu ne tafi NDS tarayya ba bazum ya kama su ba ya ce a kai su shari'a ya hidda hannun shi kwata-kwata daga cikin yuma doka katsalandan jujoji ga su ga Allah Allah na ganin su kuma ya san su ba ya haka nan ba to menene ya kai na ana lullubin ta gulmus wai yanzu an rasa abinda za a ga ma yan Nijar saboda gabas ta bace wai sai a hito ba kumiya ba tsoron Allah sai mutum ya shage shi tulub sai shi hito shina faɗin maganar banza da wuki to jama'a ai hattara shaye-shayen da aka yi magalla ba a yi masu masu da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda